ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون waɗanda suka kafirta bayan sun yi imani kuma suka ci gaba da wannan kafircin har sai da suka ga za su mutu to ba za a karɓi tubansu ba yayin da mutuwa ta zo masu saboda lokacin tuban ya wuce kuma waɗannan su ne waɗanda suka ɓace daga tafarkin madaidaici wanda yake kaiwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki.